أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قوم يوم ثلاثة عشرين دا هدو دا وتم شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يوم شا شدة دا وتم شدة ميلادية دبو بيو دا عشرين a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darasi a cikin littafin hibzul umri na babban malami al-imam al-hafiz abu farj abdulrahman ibn ali ibn al-jauzi alaihi rahmatullah ta'ala littafi ne da ke batu akan mahimmancin rayuwa a matsayin ɗaya daga cikin ni'imomi manya-manya da Allah maɗaukacin sarki ya ara ma ɗan adam ya masa kyautar sannan kuma yana batu akan mahimmancin lokacin da yake cikin rayuwa da kuma kwaɗaitar da bayi da suke rayuwa a cikin wannan lokacin da da cewa su ci gajiyar lokacin har su bari lokacin ya tafi ba tare da sun ci gajiyarsa ba domin Allah maɗaukacin sarki zai musu misali akan haka idan ba a manta ba wannan insha allahu ta'ala zai zama majalisun mu na bakwai sannan kuma mun shiga cikin babi na biyu wanda yake bayani akan ذكر من كان يبالغ العمر ويبالغ في حفظ لحظات misalai na magabata manya-manya yadda suka kasance suna gaggawa wajen tara lokutansu da kuma kula da rayuwarsu ba su yadda ko da takwan ɗaya na su ya tafi ba tare da sun aiwatar da wani abu mai amfani a cikinsa ba shi yasa ake yi ko abubuwa manya-manya na yawan ibadarsu abinda shi a ya kama da kuskura wato kamar tatsuniya amma kuma walaisa uskuwatan na mahiya hiya haqiqatun abu ne da ya afku cewa waɗannan bayi na Allah madaukakin sarki magabata as-salafu salih rahmatullahi alaihim wa radiyallahu anhum sun kasance sun san mahimmancin rayuwa sun ɗauke ta a matsayin wata aba ce da Allah maɗaukacin sarki zai musu hisabi a kai kuma Allah maɗaukacin sarki zai tambaye su a game da ko da sakon ɗaya ne nasu da ya ba su Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon koyi da su an kama na misalan wasu daga ciki a baya kai tsaye insha Allah ta'ala yau ma za mu ci gaba da kawo su kamar yadda alhafis abu faraj ibn jauzi rahmatullahi alaihi ya ambace su a wannan littafi nasu mai albarka wato hibzul umar Allah ya taimake mu الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي وقال أحمد وحدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا عباد بن عباد أن من بن عبيد عن الحسن قال الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه شيني يروي كوانا صحيح الإمام أبو الحسن الحسن البصري رحمة الله عليه من شابة تنسط وأنه شيني يرواية قال يكيشيوا كان عامر بن عبد قيس إذا صلى الصبح تنحى في ناحية المسجد فقال من أقرئه فيأتيه قوم فيقرئه حتى إذا طلعت الشمس وأمكنت الصلاة قام يصلي إلى أن ينتصف النهار ثم يرجع إلى منزله فيطيل ثم يرجع إلى المسجد إذا زالت الشمس فيصلي حتى يصلي العصر فإذا صلى العصر تنحى إلى ناحية المسجد ثم قال من أقرئه فيأتيه قوم فيقرئهم حتى إذا غربت الشمس صلى المغرب ثم يصلي حتى يصلي العشاء ثم يرجع إلى منزله فيتناول أحد رغيفيه فيأكله ثم يحجأ فجعة خفيفة ثم يقوم فإذا أسحر تناول رغيفه الآخر يأكله ثم يشرب عليه شربة min ma'in mai yakhruju ila masjid wannan asali kamar yadda muka ce an samo shi daga al-Imam al-Hasan al-Basri yana ba da labarin ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kuma ɗaya daga cikin al-Ubbad az-Zuhad sannan al-ulama al-fuqaha Abu Amr as-Salimi al-Anbari al-Basri shine Amir bin Qais babban tabi'i ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai malamai ba su haddada shekarar rasuwarsa ba sai dai sun ce tufiya fi asri mu'awiyata radiyallahu ta'ala anhu ya rasu ne a zamanin sayyidina mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu wanda sayyidina mu'awiya ya yi mulki tun daga shekara ta arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya yi shekara ashirin da ɗaya a kan gadon mulki wannan ana magana ne a lokacin da sai na ali radiyallahu anhu ya rasu sannan kuma eh, ɗansa alhassan radiyallahu anhu ya zo ya taso da garin kufa ya yi masajib na mu'awiyar radiyallahu anhu da baya a garin dimashku sham aka kira wannan shekarar da amul jama'a shi عمرو بن عبد قيس عامر ya rasu ne a tsakanin waɗannan shekaru ashirin da ɗaya na zamanin sahibu na mu'awiyar tabbin ya na rabi Allah wa to Ali ibn Abd Qais at al-Ambari al-Basri ya kasance ila sallar subha idan ya fito masallaci aka sallaci sallar asuba in ya fito aka sallar asuba tanahha fi nahiyatil masjid sai ya gungusa ya koma gefe ya zabi wani bangare daga cikin bangarorin masallaci faƙala ce shi man ƙoƙuri'u waye zan karantar da shi alƙur'ani man waye zan karantar da shi so tarin aka ce a ƙara abu to malamai sun fi ɗaukar su a matsayin karantar da alƙur'ani duk da sauran wasu abubuwa ma ana ce ma ana ce musu al-iqra al-iqra shine ta karantar da mu. ka karantar da wani shi yasa suke cewa wanda ya kasance malamin da ya karanta suke cin shi al-muqri wanda kuma kawai mujarradin karatu yake sai a kira shi da al to shi ne sai ya zo ya ce man uqri wanda na nuna mana yadda salaf rahmatullahi alaihim suka kasance wajen kwaɗayin karantar da mutane ba ta tara ilimi kawai a zuciyarsu su mutu da shi babban burinsu shine karantar da wasu ake waituwa imamu shafi yana faɗi na cewa hasbi bi ilmi in nafa mazullu illa tisbara ilimi na ya ishe ni matuƙar zai amfanar da wani babu kasance shi a cikin kwaɗayi in akwai kwaɗayi da wadatanci shi ne yake cewa hasbi bi ilmi in nafa ni ilimi na ya ishe ni ya wadatar da ni idan har ilimin nan na waje ya amfani to magabata sun kasance kanu harisuna ala ta'limin nasi uluma shar'i mutane ne masu kwaɗayin karantar da mutane sun koya to sannan kuma sai su karanta sai da sai ya tambaya ce man ukuri waye zan masa karatu fa ya'tihi qaumun sai wasu mutane su zo kowa sai a zo a samu halka a yi da'ira a zagaye shi ya karantar da mutane fa yuqri'uhum sai ya karantar da shi hatta idan tsala'at shamsu zai ta haka hasi rana ta fito ta karantar da mutane kaga shi ya sa a shek abdullahi bin rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa alfara'il jalila wanda ya rubuta shi a kan ulumul qur'an da kuma usulul tafsir yana faɗin kwanakin da ake karantar da mutane Alkur'ani da kuma lokutan da ake karantar da su yake cewa ayyamu husabtu ila ayyamu husabtu lil arbi'i min ba'di salati subh ila duha kwanakin da ake karantar da mutane su ne asabtu lil arbi'a tun daga ranar asabar har zuwa ranar laraba kwana biyar ce sai ya ce min ba'di salati subh ila duha'i tun daga lokacin da aka yi sallah asubai har zuwa lokacin haifi suna karantar da mutane ga haka aka samu magabata suna yi saboda lokacin sallah bayan sallah asuban nan lokaci ne mai tsada kuma lokaci ne mai mahimmanci shi sa aka wato magabata ba ta son mutum ya bacci a wannan lokaci ba ta son mutum ya komawa bayan ya yi sallah asuba kuma ya koma ya ce da ya bacci lokaci ne wanda yake mai albarka da ake bukatar mutum ya zama ya zage dantse wajen ɗibar abin da zai ɗiba har da yana da daɗi a lokaci domin kwakwalwa ta huta babu hayaniya a cikin cikinta so daga a shirye take duk abin da aka zuba mata ta haddace in karatu ne kuma a shirye take duk lokacin da duk abin da aka yi ta fahimta sannan lokacin jiki na da ƙarfi jiki na da ƙarfi babu rauni a tare da shi domin ya yi bacci ya tashi ya huta sai ya ce musu sai ya karantar da su hatta idza tala'at ash-shamsu hatta rana ta fito wa amkanat as-salat kuma a lokacin zai iya yiwa ai sallah sallah sallar da ake ce masa salatu shuruk salatu shuruk ita ce sallar da manzon sama ya faɗi falalarta duk da malaman hadisi suna da tattaunawa kan hadisi akwai malaman da suka raunana shi amma lallamatul albani rahmatullahi alaihi a littafansa da yawa ya tafi akan cewa waɗannan hadisai da suke bayani akan fadl salati shuruqi cewa hadisai ne da suka tabbata suka inganta watakila abinda wasu malamai suka kalla bayan sanadin hadisin sun kalli roman da ke ciki domin hadisin na faɗi a ciki cewa manzo Allah su yana cewa kanan lahu hajjatun hajjatun mutumin da ya sallah a wannan lokacin bayan an gama sallar asubahi mutum ya zauna a masallaci ya ta zikiri ya ta zikiri yana ambatar Allah maɗaukacin sarki da zikiroran da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama idan ya gama ya jira har lokacin da rana za ta fito ta yi sama ta yi irtifa'i to daga nan sai ya miƙe kafin ya fita daga masallaci ya raka a dama ana tsammani yana da alwala annabi sun ya ce to yana da ladan aikin hajji kuma ya sake nana ta ce hajji yayi akwai ruwa da ta cewa ya umara akwai ruwa da ta cewa hajji yayi mala albani a sun sahihu tarhibi wa tarhib na ta ya inganta wannan hadisi na salatu shuru to magabata sun kasance suna yi salatu shuhur gashi nan so daga wa amkanatu salatu kuma sallah ta halatta ayi in an ce amkana shay'u shine ay yajuz abinda zai iya yiwa shi yasa al-imkan al-jawaz shi yasa su ce imkaniyatu shay'i sai su ce jawazu in aka ce imkaniya abu zai yiwu to abu ya halatta kenan za a iya yin sa a wannan lokacin to kama yusalli ila an yantafi kan nahar zai ci gaba da sallah ya ta sallah ya ta sallah har ma ya haɗe da salatu duha har ila an yi tafikar nahar haske yini ya kai raki sun bayar ju ila manzili ifa ya tsiyu daga can sai ya koma gidansa sai ya je ya yi shaidula ya je ya bacci baccin da ake kafin azahar wannan bacci da ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya ya halatta shi annan su ma'alal akan ya halatta shi in ba ka ɗauke shi a matsayin mustahabi ba to manzalla sama ya halatta shi kuma ya faɗa a cikin hadisi sahihi manzo su ne ce qilu fa inna shayatin la taqilu wa riqa yin bacci na rana in kun samu damar iko in kuna da iko domin shekaru ba sa yin baccin rana ba sa yin baccin rana so da ana yin sa iyaka akwai tattaunawar malamai والسنة هل هو قبل الظهر أو بعد الظهر أنا ينسني كافر أي bayan كوكو أعطي بين أزهر أكيد mutum ya tafi wasu ƙasashe da yawa na musamman ƙasashen larabawa su sun fi sa bayan azhar amma dai hadisai sun zo sun nuna da asar na magabata ana yi kafin azhar sannan kuma wasu sun nuna ana yi bayan azhar domin ranar juma'a hadisan da suke bayani akan sallar juma'a suna nuni akan cewa sukan yi bayan sallar azhar sukan yi bayan sallar azhar wanda ita ce sallar juma'a to daga ko bayan azhar ko kafin azhar gwagwadon yadda ya sauka ga mutum to babu laifi amma idan mutum bai da iko ne musamman yanayin ƙara rayuwarsa ba ka tsammanin kan taimako yanayi da wa'azi ka ce wannan sallah ko kayi yi faɗa dai ba ka tsammanin mutumin da ke zuwa kasuwa ya bude shagon shi da rana a ce su yi rika kai nuna ba ka tsammanin kai mutumin da ke aikin gwamnati nasiha ka ce ka riga baccin rana hmm? yana ofis ko sai a ga ya ya tsubin aiki a gaban shi sai ce jama'a zan je in yi nuna a eh, wannan ana magana idan mutum yana da iko saboda yana da fa'ida matuƙa na farko dai na taimaka ma kwakwalwa ta huta a daidai lokacin da rana ta baci in rana ta baci ta kwakwalwa ta kan yi zafi idan ta yi zafin nan to ba ta bukatar kuma a ci gaba da yin wani abu shi yana ɗaya daga cikin da yawan mu za ka ga wasu a wasu wajajen sai ka gaba a da tsari sai zama kuma lokacin za a sa majalisar karatu da an gaji ko ɗalibai ne a aji yan makaranta irin lasin lasin sannan da ake kirkirowa su tare malamin na jin haushi ɗalibin masu na jin haushi haka ake jin haushin juna a daidai wannan lokacin saboda lokaci ne da bai dace da ɗabi'ar al'adar ba eh. Allah ya ganar da mu al'imam abu amr al-tamimi amir ibn abdul qais sai ya koma gida sai ya sai sai wannan baccin suka ce yana suna uku su akwai kala hudu suna da abin da suke ce mahailula suna da kailula suna da gailula suna da kailula kaga wasu sunayen da gaji ai ba daɗi in ka zama bai lula ka ga wani ka haka yana jilu ce na daga ji akwai damuwa shi ne ce bai lula shi ne bacci bayan asuba eh, wanda magabata mun faɗa cewa sun ƙi shi ba sa sun ƙi shi ba sa su har akwai kauli da suke cewa man nama ba'da subhi fa khulisa aqluhu fa khulisa aqluhu la yumanna illa nafsahu duk wanda ya kwanta bacci bayan sallar asuba ya tashi da an sace mishi hankali shi wato fara majnun ya zama mahaukaci to fala yi nuban nan illa nafsu kai ya zargi kowa sai kai shi kai ya zargi kowa sai kai shi wasu suna ta hadisi ne ba hadisi sannan al-imam ibn qayyim rahmatullahi alayhi a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ya yi batu akan wannan a inda yake batu akan hadihu sallallahu alaihi wasallam fi nauni wal yaqazati tsara rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata a koyi da shi a cikinsa a abin da ya shafi baccinsa da kuma harkarsa yaushe yake bacci kuma yaushe yake tashi yaushe ne yake bacci yaushe ne baya bacci to ya yi batu akan wannan nau'in subhati bacin baccin asuba da kuma baccin bayan la'asar Allah shi taimake to fiqi sai ya kailula ثم يرجع إلى المسجد إذا زالت الشمس daga nan kuma idan rana ta karkata ta fara koma bangaren yamma lokacin sallah azhar ya ya zuci to daga nan sai ya dawo masallaci a wannan lokacin fa yusalli hatta fa yusalli hatta yusalli al-asr daga nan yi sallah a zahar kuma ba zai koma gida ba zai zauna a masallaci har ai sallar la'asar وانتظار الصلاة والصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط bai ki sallah da sun ka ga jiran wata sallah bayan an gama wata sallah to wannan ladan mutum da za a bashi kamar mutumin da ya zama muhabiti muhabiti shine mutumin da ya kasance mai tsaron boda ta daular musulunci ƙasa ya je bakin ƙasa da ƙasa domin kada magabta su shigo sannan kuma ka a shigo da niyagun abubuwa Allah ya ce فإذا صلى العصر تناهى إلى ناهية المسجد daga nan idan ne sallar la'asa to sai ya tsara gurgusawa wani ɓangare na masallaci sun maƙala man uku daga nan sai ce ni ne zan karantar da shi a yacihi qaumun fa yuqri'uhum daga nan sai wasu mutane sai su zo sai karantar da su zai ta haka ne hatta idza zaghabat ash-shams sallal maghriba har sai magriba ta yi daga nan sai ya sallaci sallan maghriba thumma yusalli hatta yusalli al-asra daga nan ya sallaci maghriba kuma ya zauna a masallaci har sai an yi sallar isha a nan ba har manta yan uwa yana aji yana aji sau da ka jama'a bainal ibadati ya haɗa tsakanin ilimi da ibada wanda kallama ne a cikin bayan Allah kake samu Allah ya haɗa musu wannan wani za ka ga a'zahu Allah ta'ala kasratal ibadati amma wa lam yu'tihi kasratal ga yawan ibada amma kuma Allah bai ba shi yawan ilimi mai zurfi ba wani kuma yuqihi Allah subhanahu wa ta'ala kasrata al-ilmi amma wala yuqihi kasratan ibada wani kuma a bashi yawan ilimi amma ba yawan ibada to shi ga shi jama'a baina kasrati al-ibadati wa kasrati al-ilm ga yawan bauta sannan kuma ga yawan iya ilimi tunda mutumin da zai zo ya karantar da mutane a rana sau biyu bayan sallar asuba bayan sallar la'asar aiki kenan sannan kuma ga ibada ya sumu nahara a wannan yinin yana azumi gashi nan sun bayar yarzu ila manzilihi daga nan sai koma gida har yanzu bai yi buɗe baki ba ya ci ya koshi dai bai yi ba Kai bai tanawalu ahada ragitai daga nan sai ya ɗauko ɗaya daga cikin eh, yankin biredinsa in aka ce ragi shi ne gudun biredi shi ne ragi har ya akula daga nan sai ya ci biredi wani ɓangare na biredin

ya ثم يشرب عليه شربة من ya sha ruwa a bayan wannan sun mai hudu idan musulmi daga nan kuma a koma a sakin abin da aka yi jiya wancan tsarin da aka faɗa mana yadda yake da asuba ya sallar asuba sannan kun bata naha ila na hirkin musulmi ta yi kul ban ukuri uku ya koma wani ɓangare na masallaci cewa ya zan karantar da shi sannan a zo a ɗau karatu ya tsaya kuma har lokacin da zai yi ibada a masallacin bayan shuruki wato bayan rana ta fito ta ɗaukaci a sama daga nan kuma ya koma gida sannan tashi nan tsari da haka wannan ma wani misali ne babba na bayan Allah waɗanda suka kasance yubajiruna al-umra sannan wa yahfazuna lahazatihi waɗanda suka kasance suna gagga wajen tsara rayuwarsu za su bari rayuwarsu tafi a aikin banza ko abin da ba zai musu amfani ba a lahira sannan kuma mintinsu da sakwanninsu da awanninsu da satitukansu suka tuna gare su قال خلف وحدثني بعض أصحابنا قال كان منصور بن زادان يفعل هذا كله ويقبله بخصلته لا يبيت كل ليلة حتى يبل إمامته يعني بدموعه ثم يضعها خلف ابن خليفة بن صائد الأشجعي الأشجعي يا فلايتي شيوة وحدثني بعض أصحابنا لا يدك متعلم يا بان الأبان شي ولا خلف ابن خليفة الأشجعي ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tabi'u tabi'i ne shi ya ce babban malami da ake cin shi mansur ibn zaza zaza ya fa'alu hada kullahu irin wancan tsarin da aka faɗi cewa babban malami amir ibn abd qais abu amr bin tamimi yake yi a rayuwarsa kullum to shi ma haka mansur ibn zaza yake yi wa yaqtuluhu bi khaflati amma shi ya fi amir ibn abd qais da wani abu ya fi shi da wata ɗabi'a. dabi'ar ita ce la yabitu kulla laylati ba daren da zai kwana hatta ya hulla imamatahu yani bi dumu'i sai ya jika rawaninsa da hawa yana mai kuka ya ثم يضعها ولو كما يتشرع ولا وانت يتشرع ba wanda yake sani ya yi ne don Allah wanda kuka ɗaya ne daga cikin eh, abin nan ɗaya ne daga cikin alama ta takawa kuma Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda ana karanta musu ayoyin Allah amma ba su kuka تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون kuna ƙyalƙata dariya amma ba kwa kuka ba kwa kuka sannan manzo sai ya ce lau law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum kaseeran wa labakaitum qalila da ku kun san abin da Allah ya nuna min da kun san abin da na sani wanda Allah mana ku ya nuna min to labakaitum kaseeran da ku kanku ya fi yawa wa labakaitum qalilan kuma da rayuwarku da dariyarku ta zama yakka to da ka akwai kuka ما لا يهم سينا ويخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا يبكون ويزيدهم خشوعا سنا كوكا sannan kuma wannan yana kara musu khushu'i yana kara musu takura a cikin zuciyarsu da kara kankantar da kai ga Allah madaukakin sarki an karanta ayoyi suna kuka to ya kasance da wannan sun ya ba'aha daga nan sai cire rawanin الكبرى والنزيل وشياتي عامر بن عبد القيس da wannan khasla din da wannan tafiya shi abu a shi shi mansur bin zada mansur bin zada shi ne abu al-mughira al-thaqafi al-wasiti babban malami ne shi mansur bin zada a garin wasit wasit iraq wasit iraq wasit na garin iraki babban malami ne malamai suna cewa kamar da al-imamu zahabi ya siffanta shi a cikin cewa alamin nubala yana cewa shaykhu wasit ilman wa amalan yace shine babban malami dattijan garin wasit kamar yanzu misali a wajen fulani a ce masa modibbo shine modibbo modibbo a fulatanci shine dattijan malami ba a kira kawai matashi don ya samu karatu a ce mata dattijo ta yaro kyau ke ba ta karo sai an gaya mutum ya kare shi sa kalmar ko mace ana ce mata haka ko mace sai a ce mujibbu mujibbu sheikh kenan babban malami kuma ga tito ga yawan ilimi ga yawan tajari domin tajari suna canza rayuwar mutum gogayya na koya wata makaranta ce da cin gashin kanta ubayya makaranta ce babba shi yasa suka ce aksaru da sinnan aksaru minka tajribat wanda ya fi ka shekaru to zai fi ka gogewa a rayuwa shi sa wanda ya tsufa ya dade a duniya kawai ka je wajen shi ka saurara ko bai karanta ma littafi ba ba aya ba hadisi kai idan kana da aya da hadisin to idan ya baka nashi sai ka ko aya da hadisin sai ka haɗa sai rayuwa ka ce to shine abin nan شيء منصور بن زادان الثقف الواقف الواقف الثقف shi ne shi ne aka babu labarin sanan cewa shi shi bayan wannan ya fi ya fi an runa abdulkai irin tsarin ta haka yake amma shi bayan wannan wahar da kuka da za mu ikon koyi su قال أحمد وحدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت ثابتا يقول الإمام أحمد لن يكي رواية سلسات الزهد الزهد عندما يجب تنسى وصدق في المجلس وشي littafi ne na alimamu ahmad bin hanbal da ya kawo maganganu da tsarin rayuwa na magabata ya fara da annabawa ba babban littafi sanin littafi ne mujallabi guda a wani bugun a wani bugun kuma baya wuce mujallabai biyu sai ya kawo da sanadi ya kawo annabawa misali akwai zubdu ayyub akwai zubdu dawud akwai zubdu sulaiman to bayan nan kuma sai ya ɗauki sahabbai daga nan ya ɗauki tabi'ai ya kawo maganganun su wanda suke nuna duniyan nan ba wajen zama ba ne duniyan nan ba wata ababa ce da ya kamata ɗan adam ya ɗauke ta har ta tsole masa ido ko ta sa shi ya zama bai ba Allah maɗaukakin sarki ba ya kamata ya ci ta innama duniya kantara fa'aburuha wa la ta'amuruha kamar yadda ake cewa sayyidina Isa alaihi salam ya faɗi duniyar nan ta ɗauke ta a matsayin wani wani wani wani wani wani wani wani wani kogi ko kuma jirgin da ake hawa a saman ruwa a saman kogin to da ka sa'abu ruha wa la ta'abu ruha ku shiga cikin jirgin ruwa ku wuce har ku ce za ku kama jirgin ruwa fenti kuna mishi kyalakyalai kamar yadda yanzu ake yi a duniya yanzu akwai jirgin ruwa da ya fi kowanne girma da amerika ta yi mutum sai ya shige shekaru bai taɓa fita ba ba abin da zai bukata duk abin da yake bukata akwai a ciki an tanada na abin da za a yi na duniyanci akwai filayen kwallo kwallon kafa akwai wajajen wasanni na motsa jiki akwai kasuwanni eh? akwai barikin sojoji akwai polis na 'yan sanda komai da kake nema wai akwai a cikin wannan wawa ke can bori, na kwale ko jirgin ruwa shi ke na a shiga a cikin kuma wannan ake yi a nan ake shukin fim duk wani fim da ka sani ana yi to a nan za a iya shukin ɗinsa a tsara shi na kowane kowace manufa ake son shiga ana nan a cikin kuma a tekun Allah wanda in mutum ya shiga teku ya wace bai ji tsoron Allah sau da nan za ka ga mulkin Allah ko bakinsa ka je ka tsaya kawai kana can gefe inda bai da karfi inda aka yi da a tsaya da za ka ga ayoyin Allah a wannan wajen amma sunan suka ɗauka inda za su shiga kuma su saba ma Allah a je a yi ma'asi duk wani sako da ka sani a cikin irin wannan jirgin ruwan ana yi duk wani sabon Allah ana yi a ciki kaga kamar sayyidina Isa alaihi salam kamar yadda aka ce Allah ya nuna masa wannan innama duniya kan fara fa'aburuha wa la ta'muruha to su yanzu la ya'buruna bal ya'muruna yanzu rayuwa ake a ciki ana komai a ciki Allah shirye mu wa al-Imam Muhammad rahmatullahi alaihi a cikin wancan littafi nasa az-Zuhdi وصلنا الإمام أبو بعين الأصفهاني أمتش أتنهية الأولياء وطبقات الأصفياء هذا قشن تاريخ شيء أويتي وحدثنا سيار حدثنا سيار حدثنا جعفر شي كما جعفر يتي سبيت ثابت ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني ليلة ثم زمن من تابعي آه، مولاني شي شي ما مولاني wato wato wato wanda al'ilmu ya fa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baitan ibdi wal jahl in kai ilimi to in gidanku ba madaukaci ne sai gidanku ya dauka in gida masu ilimi gidan masu ilimi suka yadda da jahilci suka ce jahilci suka auri jahilci suka kada jahilci a gidan da sai gidan ya rushe wannan ba bukatar su an buga misali kowa ya san wannan duk gidan da asalinsa na ilimi ne amma 'yan gidan suka yi watsi da ilimi to shi ce gidan mutuwa amma in aka samu a gidan jahilci wanda jahilai ne asalin gidan amma aka samu wani ya fito ya karatu to sai gidan ya rayu ne ta ce ka'ida ko maula ne shi ana ba da labari wata rana a sarki sarki abdulmalik ibn marwan wanda لبو عناية بالعلم والعلماء شو خليفة خليفاني أو نلو كتن سلك المسلمين وان دي دنينا قلا دي اللي دي قبانا يساع كرامتا كرامتا مين وعبعك كرامتا فأي أنا قادة هي تنبغي شي ويواي من أعلم الناس بالقرآن ستيواني تيتيو هل هو منا أو منهم أي يعني من المواني تيتيو ولا رجعني ان كنتي يكتن سلك wato waɗanda ba waɗanda ba larabawa ba sai a ce ai huwa min al sai da ya kawo fannonin ilimi kusan sun kai goma sha wani abu kowanne aka ambata sai a ce ai maula ne jagora a wannan fanni. ba balarabi ba ne asalinsa ba balarabi ba ne kawai sai ya tsin ya ɓata rai sai ya ce zahaban mawali bil ilmi wa lam yatruku lil arabi shay'an ya ce bayi sun kwashe ilimi ba su kammala ba komai ba to kuma haka yake a bayansa ma haka abin ya ci gaba da tafiya bayan bayan bayan daular su ma ta kare daular ban umayya da daular ban al'abbas ta zo to haka abin ya ci gaba da gudana ilimi sai da ya koma malamai da suke jin ana fitar su gabaki ɗayansu da yawansu sai ka ji ana fitar su ba larabawa ba in ma min al'ashkhas ko dai daga cikin kurdawa ko kuma in ma min al'atra ko kuma ka ji daga cikin turkawa ne da in ma min al'arbar ko kuma daga cikin Garba ba bari bai ba can suna abu wajajen suna wajajen abin nan afirka ta afirka larabawa wajajen su murtaniya abin da ya shafi irin su tunisiya irin su abin da ya shafi morocco su ne nan garuruwan su baradira ko bardar <laughs> to shi ne wannan to sabit ke anas radiyallahu anhu yana ma sabit wata shaida anas radiyallahu anhu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anas da kuka sani wanda manzo da ya masa addu'a ya ce Allahumma qawwil umrahu wa kaffir ahlahu wa ya Allah ka sa rayuwa anas ta dade sannan ya Allah ka yawan iyalai sannan ya Allah ka ba shi yawan dukiya gonar anas a basar ta dabinin a shekara sun biyu take yin yaya sannan a tsakanin ƴaƴa da jikoki waɗanda kawai alaf ya rasa sun kai ɗari da ashirin haka diyarsa amina ta bai sannan ƴaƴa waɗanda suka wanzu waɗanda suka wanzu 'ya'ya da jikoki na anas kuma dukkanin su mahaddata alƙur'ani mahaddata hadisi su ma sun kai ɗari da ashirin wannan anas ɗin rabu yallahu anhu khadimin manzo Allah sama yana girmama wannan bawan Allah da ake ba mu labarin sa sabit ibn aslam al-bunani yana cewa inna lil khayri mafatiha wa inna sabitan min mafatih al-khayr yace alheri na da mabudai wanda hadisin mazan sama ne aiko eh, mazan sama yace inna lil khayri mafatiha lalle alkhairi yana da mabudai yana da buɗi yana da buɗi kama anna lishaghi mafatiha sai musulmi ce fakunu mafatiha mafatiha alkhair wala ta kunu mafatiha alshar alheri na da mabuɗai sannan sharri ma na da mabuɗai ba makullai ba kuma aka kulle kuma shi ke a mabuɗai mabuɗi domin ai kwado shine makulli hmm. duk da irin su Jamunok shi bahaushe da ya kalla kan sai ce makulli makulli aiki ɗaya ya kalla wataƙila yana ganin kamar kullewa ta fi muhimmanci da kullewa da buɗewa wanne fi muhimmanci a ƙofa kullewa ko ba shi domin kullewa ita ce tsaro Anas yake cewa إن للخير مفاتيح وإن ثابتا من مفاتيح الخير للي الهيري لنا لمبودي للي ثابت بن أسلم البناني رحمة الله عليه ثابتي لنا ليلة جسم مبودا الخير in ana sai game da shi haka yake faɗa masa to shi ne sabit sabitin gunani ake cewa sabitu sabitan ya kulu na ji sabit in ji almajirinsa ja'far yana cewa na ji sabit yana faɗi ma fil masjidil jami'i sariyatu kaga wannan masallacin na juma'a garin basra basra ta iraki to babu wata hasumiya ko wani ginshi ko wata fila ita ce sariya a wannan masallacin illa wa kad khatamtul qur'ana indaha fashe ina da khatma a wajen fashe ina da saukar da na yi ta alƙur'ani a wajen wa bakaitu indaha sannan kuma ne kuka a wajen na yi kuka a wajen ba kai mujarradin karatun qur'ani ba akwai akwai albuka ma alkhushu ne kuka wanda tsoron Allah da rawrawar zuciya suka haifar mini ne kuka kaga شيما ثابت رحمة الله عليه عقيدة ثابت يا رب تشكرها تدليل أشهدون دعوكم باي هجر ما أيكي صلى الله عليه وسلم وبن تابعين يدب الشمتا بأي من يمين قال أحمد وحدثنا عبد الرحمن عن هلال بن حقي قال كان حجير بن الربيع يصلي حتى ما يأتي فراشه إلا زحفا وما يعدونه من أعمله wannan asali shi kuma an samo shi daga hujjai ibn rabi yana ɗaya daga cikin tabi'ai matsakaita idajin su da su al-imam al-hasan al-basri su al-imam al-hasan al-basri su ne sabbin su irin su al-amash al-amash sulaiman bin bahran su ne sabbin su malami ne wanda ya ce qalilul hadith shi hujjai ibn rabi ba ya da hadisai da yawa أنا بسع الكنية ده أبو الصوار أبو الصوار سنن شما ننبصر عني سنن كما أسننسى مولاني نبن عدي قبيلة سيدنا عمر رضي الله عنه هناك مولاني مولاهم العجل مولاني بررنبا وعني ko kuma kabilar su sun samu sun kulla taimakekeniya da kabilar su sai na umar radiyallahu anhu ko kuma kakansa ya musulunta ne a hannun kabilar su su sai na umar domin wala'i kala uku ne ko a ilimin hadisi akwai wala'u hilfin akwai wala'u islamin sannan akwai wala'u itki ko su ne lawo itqin ku kuka yanta shi to fa inna maula alqawmi idan wata kabila wani ya zo suka rike shi a matsayin bawansu to har suka yanta shi to ya zama cikinsu domin wanda ya yanta shi ma yana da damar da zai gaje idan babu wanda zai gaje shi ke shi sannan akwai wala uhai shi ne wanda muka faɗa cewa keniya sannan akwai wala'u wala'u islami a wajen su ya musulunta Allahu ala to ya kasance yusalli yana yin sallah hatta ma ya'ti firashahu illa jahra har ya zama saboda gajiya ba zai iya zuwa wajen kwanciyarsa ba sai dai ja ya ja ciki azzahku kenan kamar yadda maciji yake jan ciki amma wa ma ya'uddunahu min abadi amma duk da haka magabata na zamanin sa ba sa daukar shi a cikin masu yawan bauta saboda yadda magabata suke da suke da yawan ibada rannan na ina jin a majalisun da yake kafin wannan na faɗi littafin al-imam abul hasanat al na faɗi rabin sunna فالطريق مطلقا من اللقاء الناس إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة الإمام أغلقنا ويارة رسول كرة تدبو آية لدريء كده bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da tsakanin mu da shi a kusan akwai shi yasa a ran nan ce malami ne da yake kusa da malami ne ba ya kuma da Allah madaukakin sarki ya bashi dama ta rubuce-rubucen littattafai masu fa'ida kuma wani abin sha'awa faɗin indiya ne malami ne indiya wannan da kuke ganin su sun musamman fannin hadisi indiyawa da kuke jin su din su mubarak turi su al'azim mubadi su al-laknawi الصديق حسن خان الكنوجي dukkaninsu al da al-amir dukkaninsu malamai ne na kasar indiya daga indiyawa suna da gudunmuwa mai yawa da suka bada a musulunci a fannin talifi musamman abin da ya shafi fannin ilimin hadisi da sanin ilimin rijal akwai malaman da suke ganin kusan littafin farko farko da aka fara buga su a fitar da su daga makhsusat ɗinsu duk daga indiya aka yi su laknahu duk daga can aka yi su suka fara buga waɗannan littafin su fitar da su daga Allah ya saka musu da alkhairi to a cikin wannan littafin nasa ya kawo yin waɗannan bayanan kuma da dalilan da suke tabbatar da cewa tabbas al-iksaru fi at-ta'abbud laysa bi bid'atin إذا كان على حسب طاقة الإنسان وقدن أبن دمتون في إياه نبوتا وبذاك شيء كما كما إن دي كسن شيء شهود أبن دبعتا شبا وبالي في بي بابد أبن shi yasa gashi nan kana jin ana cewa ko je ibn rabi yana sallah har ya zama ya yi sallah ya sallah har ya zama gaɓoɓin shi ba za su iya ɗaukar shi ba in yana jin bacci zai je ya kwanta to ba zai iya tafiya makwancinsa ba sai da jan jiki sai da can da jan ciki kamar yadda maciji yake jan ciki to haka zai gurgusa ya gurgusa har ya kai inda zai kwanta al-imam yana da kyau mutane su karanta wannan littafin ya kawo babi na ƙarshe shine al-maqsid al-thani domin ya kasa littafin nasa gida shida akwai muqaddima akwai aslani sannan akwai maqsidani sannan akwai khatima to a cikin al-maqsid al-thani ya ya ya ya ya hada tsakanin hadisan da suke hana yawan ibada da kuma hadisan da aka samu na yawan ibada shi kan shi manzo Allah sallallahu alaihi yana yana bauta hatta ta tawarrama amamahu har kafafun su guda biyu su kumbura to ya za a yi a haɗa tsakanin a yi aljam'u bai na tilkal ahadi allati zannu bi ta'aru hadisan da da ire-iren su ana ganin kamar sun ci karo da juna ya kulla wannan maksudi nasa a maksudi sani a cikin littafinsa kuma ya batu mai mahimmanci da da da ilimi a game da haka إرم حديث آه، مع إن الله لا يمل حتى تمل في غير رمس إرم والإمام بالنساء وذب الإمام اللقنوي أم الحسنات يا يا يا يبتو أكبر سوء الله لم أن لا يساق مصد على خير ذب وأنتم تتخذ وما يعدونه من عبده ما تأوقف أمرين شكوان بسوء فيه وانتبادة آه هو عادي أما ليس من عبد الناس وهي مسلم قال عبد الله بن أحمد وحدثني علي بن مسلم قال حدثني جعفر بن محمد بن ثابت البناني أن ثابت البناني دعك عم بتعمل أبايع قال ذهبت ألقن أبي وهو في الموت فقلت يا أبت قل لا إله إلا الله فقال يا بني خل عني فإني في ورد السادس أو السابع آه الإمام عبد الله بن أحمد dan al-imamu ahmad wanda ake ce ba ake ma babansa alkunya da shi a ce abu abdullah in an ce abu abdullah al-imamu ahmad ibn hanbal to abdullah ake nufi yana da musajalat tsakanin shi da babansa wato yana da ababen da ya rubuta da fatawoyinsa al-imamu ahmad yana cikin malaman da baya san a rubuta fatawarsa yana a kan rubuta fatawarsa lokacin da yake da rai in ya ba da aka masa tambaya shi ga mutum zai rubuta zai ce ka rubuta ka rubuta fatawa ta sai ce fa inna fa inna qawli laysa sabit wa khusnin haythu akhas to magana ta ba ta fatacciya ba kai ma ka je inda na ciro ka ce amma baya rasuwa imam muhammad a ɗansa ƴaƴansa biyu wato da abdullahi da salih sun kasance suna da musajalat masail ibadi ahmad متاع أقول لتاكو ساعة مسائل عبد الله بن جبال عبد الله بن أحمد ما أعدي هو أشي مسائل أحمد من, مسائل أحمد عن ابنه عبد الله سلم أنت صالح شمال هذا مسائل مسائل الإمام أحمد سلم الإمام أبو داود السجستاني شمال هذا مسائل الإمام أحمد فقد ذكر fatoyin al’imam Ahmad a babu dukkan cikin mabambanta. To shi Abdullahi yake cewa wa haddasa ne Ali ibn Muslim haddasa Ja'far ibn Muhammad ibn Thabit ibn Bulani. Ja'far ibn Muhammad ibn Thabit al-Bulani dan Thabit al-Bulani wanda al-Asayyid na Anas ke cewa inna khayru mafatiha wa inna thabitan min mafatihi al-khayri to ɗansa Ja'far kuma shi ya wace riwaya ta baya. kafa riwaya Ujair ibn Rabi yace zahabtu ulaqinu abi wa huwa fil na tafi domin in yi ma baba na talqini a lokacin baban na waje rasu shine huwa fil maut zai rasu a lokacin wadda sunna ce a yi ma mamaci talqini eh? har malaman duk suna tattaunawa wasu suna ganin za a ce masa قل لا إله إلا الله تكون سكتي في دي تمكين كوي أطيع أجبنسا أي تسوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن سعبان من سنش صوهن سعباني لما لم يسكيدش فقلت يا أبت قل لا إله إلا الله نشي يا بابا نشي لا إله إلا الله فقال يا بني خل عني يقول كيف أنا سأليني فإني في ودي السادس أو السابع أي أنا تكن ذكرنا دنا كوكما قراءة القرآن دنكي كلهم ينزي إنا نرشد لكونا نبو إذا كفانا بقات السيقال لك أنا من قلب الشعار أنا بقات السيقال لك أنا من قلب الشعار إنا نجنا بحثنا أشكين تمالك أشكين تنكي غايوة أعيش بينها وأعيش فيها وأعيش في كنفها a cikin ta nake da ka ba da ka bai kala kana makallar shahada in ji ɗansa ja'afar ibn sabit ne bunani yake faɗi ya ce ya tafi ya ce mu babansa ya masa ya lakana masa kalmar shahada wanda da yawa yanzu muna samun sakaci musamman wanda suke rasuwa a asibiti ba a samun wannan dama ana kallon mutum zai rasu amma sai likitoci da nasir wanda ba su san addini ba zai su kori dangin shi su ko abun abin da za su rika yi illa su kara masa ma wahalar mutuwa domin wannan shaƙe-shaƙe da bije-bije da za su yi kama kirkin shi ba abin da zai fa'idantar da shi To da kamar sha ba da shawara idan likita ya ce maka ka fita baban ka wa huwa ilmauti ka fita ba daidai ba ne domin a lokacin a ahwaju minka yana da buƙatar ka matuƙa da suka tsaya ka lakana masa kalmar shahada sannan duk abin da ya tabbata na sunna ka masa ko babanka ko dan uwanka ko mijinki ko matarka ko ɗanka a daidai wannan lokacin baya kamata likita ko mutum domin a lokacin ba abin da zai yi ne zai ba da abin da zai yi shi ne wannan قال عبد الله وحدثني أبو موسى الأنصاري وحدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال قلت لعمير بن هانئ أرى لسانك لا يفتر من ذكر الله عز وجل فكم تسبح كل يوم قال مئة ألف إلا أن تخفي الأصابع abdullahi ibn ahmad ibn hanbal yake cewa abu musa al-ansari ya bashi labari shi kuma al-imam al-walid ibn muslim ɗaya daga cikin malaman hadisi ya bashi labari shi kuma yace sa'id ibn abdul aziz ya bashi labari yace na ce ma umay ibn hayy ɗaya daga cikin manyan manyan malamai daga cikin tabi'ai a ghalisa na kala yaktuhu min zikri ina ganin harshen ka baya yankewa abinda ake ce ma alfatu shine alqatu yanki eh, shi yasa ai ake cewa ake ce ma lokacin da ba aiko annaba ba ake ce masa fatara ake ce masa fatara ala fatratin bina rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadir fatara yanki hmm? shi yasa kuma ake ce ma da kana yin wani abu ka daina sai a kira shi da alfutu alfutu alfutu يسبحون الليل والنهار لا يفترون ما samun فترة to shi ne yake cewa na ga harshen ka la yafturu min zikrin Allah azza wa jalla baya yankewa kullum cikin ambatan Allah yake kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هذا خبر عرشا قيبوشي باقا أبتا غلا باكنك كل يتفن في أن يتشقق عرشا قيبوشي كل أن يتشقق شرق لا أبتا غلا شكينا المعبوطة فقمت سبه كل يوم سعيد بن عبد العزيز يتفي مع الإمام عمير بن هانئ وأغانا ويسولو في تسبيه قال مئة ألف تسديد كوكما أصدم مئة كينا مئة ألف إنا ين تسبيه سجوده مئة ألف سجوده إلا أن تخطئ الأصابع كما إنا كرجعوا سيدي إذا هنونا يكسكور يا إن يا سونا تكسكور وشيكي amma na kallafa ma kaina kullum ina yin tasbihi a rana su dubu ɗaya kaga wannan abu ne na قال عبد الله وحدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن أبيه قال دخلت على كرز كرز بن وبرة الحارثي كرز بن وبرة الحارثي إذا عيدك لك هذه تابعي kuma al'ubbadu su hajjun na ciku ya ce na shiga alakun hindaita wajen eh, wajen a gidansa fa idza indahu musallahu qad aha shibnan wa basata alaiha kisa'an min tul qiyam shi na je na tarar ya zuba bita abin da ake ce ma shibnu shine sa da ake ba dabbobi ko guna shine a shibnu abincin dabbobi ne ya shimfiɗa wa basata alaiha kisa'an min qulil qiyam sannan kuma ga wata rigarsa fakaɗe ya ya shimfiɗa ta saboda tsawon tsayuwa wa kana yanqul qur'ana fil yawmi wal laylati thalatha marratin ayinin da daren sai sauka uku yake sauka uku yake wa lahu udun sannan yana da wani ginshiki a ɗakin da ya ware ɓangaren da ya ware yake yin bauta abin da ake cima al-ihra al-mihrab waje ne da ake warewa daga baya yanzu ana fassara shi da ɗakin lema amma asalin mihrab shine wani waje da mutum ya ware ma kansa na ibada kamar yadda ake cewa sirda sirda sirda shi ma waje ne da mutum yake shigewa ya ɓoye inda ba za a gan shi ba ko mihrab haka kuma mun sani kalma ce ko kalma ce ta Qur'ani ko da Kariya alaihi salam yana da mihrabi sannan kuma Annabi Dawud alaihi salam shi ma yana da mihrabi dukkanin su Qur'ani ya ambata mana cewa suna da mihrabi suna shiga su bauta ma Allah to a wannan mihrabin ɗakin da suka ware ma kansu a masallaci suna ibada a cikin su akwai udun ya tamidu alaihi idan na'ata idan ya ji bacci zai zo masa sai ya riƙe wannan ginshiƙin saboda kai ya bacci ya ci gaba da sallah saboda sanin mahimmancin lokaci da kula da shi duka waɗannan bayanan da ake muna yin su kowa ya ɗiba abin da zai iyaye koyi da shi da su tashi mun zo a ƙarshe muka ce fata shabba lullan ka fi ne ke koyi da su ke kama eh, ke kama da su idan ba za ku zama kamar su domin zama kamar suna da wahala amma kwaikwayon su da yin kama da su man ta shafaha bi qawmin fa huwa min kai kama da wasu mutane to annabi sallallahu alaihi hadisi ingantacce yace ta zama a cikin su minhu ai anta min ba'dih kai kana shi wannan mutum tabi'iyya ce kai wani bangare ne a cikin su fa huwa minhu yana cikin su wani bangare ne shi memba ne karshen su. ka tashi waɗannan bayan allah kawai shi kenan ranar lahira kai ba kai irin ba su ba amma ka fata saboda abin da ka ji sai ranar lahira sai allah mada kuku ce kana cikin su kai ma ka shiga cikin su to me yasa magabata suke kwadaitar da ma san bayan allah ma ibada ne al-imamu shafi yana cewa hibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bin shafa'a ina son mutanen kirki duk da ni ba mutumin kirki ba amma ina fatan soyayya su ta sani ni ma ranar gobe alkiyama Allah ya sa ni alkiyar su me yasa manzo Allah sallama yace in ka zo masallaci ana karatu hadisi ne kudusi yana cin musu zo masallaci ana karatu ana karatu mutum ya zo masallaci sai ya koma gefe ko da ba cikin karatu ya zauna bai koma gefe ana yi ila shi yana dan zikirin shi to in aka tashi ranar in aka tashi mala'iku suka je suka kai labarin wajen Allah madaukakin sarki sai Allah sai su ce ma Allah ya Allah mun ga wani a gefe shi bai shiga cikin ana karatu ba amma kuma yana nan kusa da su sai man sai man sun ya ce Allah sai ya ce humul qawmu la yashhaduhum jalis kuce yana cikin ai duk wanda su ne mutanen da duk wanda ya zo ya zauna kusa da su ba zai tashi don ka je gidan kwallon ka zauna ko ka tafi kallon fim ko ka tafi kallon baki gidan dabbe ko ka je inda ake casa ko ake gudu ko ake dara ko ake kwado shi ne shi kuma kai ma humul qawm sai a ce هذا عن هم القوم لا يشقى بهم دليلهم ولا النقر هم القوم لا يسعد لا يسعد بهم دليلهم سوني متعلم تتم مسلم بيزون هذا سوى شواء ربان الله هنا مفهوم المخالفة هذا ولا لا يشقى ولا كما لا يسعد دون ايه ضد السعادة ضد الشقاوة سعادة بقى إذا لم تسعد تشقى wa idan lam tashqa tas'ad bi in kai ba shaqi bane to sa'idi domin Allah rabawa ya ce fa minkum wa sa'id akwai shaqi akwai sa'id hmm. shaqi tababbe sa'idun shi kuma wanda ya zama da ya rabu Allah ta sa shi su a Allah taimake mu Allah madaukakin ya ba mu ikon koyi da waɗannan bayi na kama ɗaukaka ya albarka a cikin rayuwarmu sai Allah kuma ya kaddara haɗuwarmu a majalisi na gaba sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in